Yau muna ranar Alhamis 25 ga watan Mayu shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Shirye-shiryen zaɓuɓɓuka 'yan majalisar dokoki na kasashen waje su ne makasudin wani taron manema labarai da shugaban hukumar Sene ya jagoranta yau da sahin a birnin Yammai. An kaddamar da bikin buɗa wata cibiyar samun makamashin lantarki da ke iya ba da hiye da kilowatt dubu biyu a birgu da ke jihar Agadarsa. a rahoton na musamman za mu taɓo batun dubarun shawukan kan gingimun da ke wakana tsakanin mazauna karkara da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke yau da sahani aka yi wata ganawa a birnin ya mai tsakanin shugaban hukumar sini mai zaman kanta da shugaban kwamitin kwamite daban-daban don ganin inda aka kwana a game da batun shirya zaɓuɓɓukan 'yan majalisar dokoki guda biyar na kasashen waje da sauransu mamman ada ya kasance a wajen kaɗan daga cikin furucin da ya haɗo muna da isa ka sunna shugaban hukumar sini yayi Les attentes sont entre autres savoir tenir compte du contexte dans lequel. Abun jira shine sanin amfani da yanayin da ake. Menene yanayin da ake? Da farko a san ana kasar waje an zama madubin wakilta kan matsayin shugaban zaɓe kuma ana kan turbar ƙwararre da bai kamata ba ya yi kuskure zuwa ga masu zaɓe zuwa ga jakadun ƙasa zuwa ga ƙasashe inda ake aikin zuwa ga hulɗa ta ƙasa da ƙasa za mu sa ido ga dukkan sassa daban-daban na zaɓen kuma tare za mu dibi wace ce gamayyar da bambancin da ke akwai ga zaɓuɓɓukan ta yadda muka shirya su a nan Nijar kuma yadda muka yi su a ƙasar waje haka na nuna akwai gaɓoɓin da ke da mahimmanci a fuskar hukumar shirya zaɓe hukumomin jakadanci da kwamitocin zaɓe na garin. Les autorités diplomatiques ainsi que les commissions électorales locales batutuwan da suka shahi canjin yanayi ilimi da horo tahiye-tahiye da jagorancin nagari su ne gimshikan batutuwan da aka rataba hannu a kan su tsakanin gwamnatin kasar niger da denmark wannan yarjejeniyar dai za ta wakana daga shekara 2023 zuwa 2027 kudaden kuma da aka da ta kumsa sun kai miliyan 800 na kuron wanda ya yi daidai da sama da miliyar 80 eh, na sefa miliyar goma da suka rage za a saka cikin al'amuran ilimi da horo ga dai kaɗan daga cikin cikin furcin da ministan harkokin waje Hassan Mas'ud yayi da bibu Garba ya haɗo mana. Muna da tsarin karfafa daidaito da rigakafi a kan rigingimu wanda aka zuba miliyar goma sha bakwai na sefa da canja yanayi da aka zuba ma kuɗi wajen miliyar talatin da tara na sefa da zai shafi duka batutuwan canjin yanayi kusan rabin shimillar kuɗaɗen za a zuba su a cikin fannin canji yanayi saboda yau canjin yanayi yana da nasaba da duka rashin tsaro da barazana fannin kiyo da rigingimu na filaye waɗannan su ne matsalolinmu don haka ne muke son duba magance ƙalubale da kuma abubuwan da muke tarayya tare da sauran ƙasashen duniya. Yariman masarautar Danmarka Frederica ya kai ziyarar aiki jiya ko kuma in ce yau da sahi a makarantar firamare ta fiye ba ta ɗaya da ta hudu a birnin Yamai bayan shekaru biyu da makarantar ta yi gobara inda yara 21 suka rasu. An ɗauki matakan mai ɗakunan karatun na zana da na gini kamar yadda Muhammad Bukar Kolone, daraktan ma'aikatar ilimi da horo birnin Yamai shaida ma Rafikatu a tayar. Tun ranar hukumomin kasar Nijar suka ɗauki duka matakan da suka dace domin kada wannan abin ya sake faruwa a cikin makarantun boko ta ƙoƙarin gina ajujuwa. A yau tawagar danimark karkashin yarima ya zo ziyara a makarantu biyu da suka fuskanci wannan iftila'i an ɗauki matakan maye gurbin ajujuwan zanaku da na gini a karkashin jagorancin unicef da ta tattaro kuɗi an gyara wurin da suka kone kuma an gina ajujuwa 26 muna kira ga malamai da su kula da yara kula da karatu nauyin iyali ne da da'ira da kuma gwamnati a yau ƙasashe da suka ci gaba a wannan fanni to ba shakka sun kusanci danmark nan da ɗan lokaci za a kaddamar da wannan tsarin na gina makarantun kwana na 'yan mata goma a cikin wasu yankuna na ƙasar niger jihohin agadas da zandar su ne a sahun gaba in ji jakadar ƙasar faransa a niger a lokacin da ya kai ziyara a agadas a ranar talatar da ta gabata a cewar ambasadar sylvain ite sama da miliyan bakwai na iro ne za a zuba don tafiyar da wannan aikin ga dai ƙarin hasken da ma musamman Muna nan da girka wani proje da zai ba da damar bude dakunan kwanan dalibai Waɗannan dakunan kwanan dalibai biyu a yankin Agades, ɗaya a Zandar, ɗaya a Maraɗi da kuma wani a Yamai. Jaddawalin dakunan kwanan dalibai ne da muke son girkawa tare da haɗin gwiwa da hukumomin ƙasar Nijar. Za a zuba miliyan bakwai na ero domin girka waɗannan dakunan kwanan ɗalibai da kuma dafawa malamai da ƙara musu su ilimi domin samun ingantaccen horo. Muna nan da aiki bisa Projan a Agades da sauran yankunan ƙasar Nijar, inda shaha Agades da kuma Zandar ne suke sahun gaba. Daga baya sai kuma abin yi watsu a cikin sassan kasa Kuma ɗakunan kwanan ɗalibai na farko muna fatan za a fara aiki da shi a farkon somawa makaranta. jiya 24 ga watan mayu makarantu mahukumta gundumar durkum suka yi bikin karbar wata cibiyar samun makamashi na lantarki mai aiki da hasken rana wadda ma'auninta ya kai kilowata 2838 ministan ƙasa mai kula da makamashi ibrahim yakubu da ya halarci taron ya ma abari abu gana ƙarin haske Wannan tashar samar da makamashi za ta kyautata zama rayuwar mutanen Dirku da kewaye kuma za su amfana ko da yaushe da wutar lantarki sa'o'i 24 sabanin sa'o'i 12 kowace rana. Shirin Nezap ya samu tallafin kuɗin bankin duniya na kimanin miliyar 17 na kuɗin sefa ya shafi yankuna 17 daga cikinsu shida a yankin Agadas. Game da wannan tashar samar da makamashi ta Dirku hakan ya shafi shafi gina tashar samar da hasken rana da ya kunshi alluna 4,284 masu karfin kilowata 1,756 da kuma karfin ajiya na kilowata 2,838 dukan an hada su da tashar gasuwar da ke nan da aka gyara kuma karfafa ta da kuma fadada ta bisa layin rarraba wutar lantarki ga unguwannin da ba samu wutar lantarki ba har zuwa yau. a cewar shugaban da'irar bilma wannan cibiyar za ta kawo sauƙi ga al'umma kuma za ta yi sanadin bunƙasa al'amuran tattalin arzikin yankin ga dai ƙarin hasken da ko shi mai na yamma musamman Lantarki shine zaman bariki, an babu lantarki ba a magana birni don yana sauƙaƙa aiki a bariki kuma yana sauƙaƙa ma masu sana'o'i bisa amfanin da suke da lantarki ya zanna allon zahin rana ne ko lantarki kansa da ake sarrafawa. Dukkan ayyukan za su samu sauƙaƙawa in dai akwai lantarki. Samun lantarki dare da rana a cikin jihohinmu cikin biranenmu musamman yankunan da ake zahi mai tsanani da ke kai tamfeta 45. Aiko idan akwai lantarkin kunga mai ɗan fantilatar ɗin shi zai iya sawa shi kuma mai hali zai iya sa na'urar tsaye mai ba da sanyi kuma ana iya samun cajin salula hakan na sauƙaƙa rayuwar al'ummomi. Teknisiyan talatin na gidajen rediyoyi abokan hulɗar studio Kalangu na karkara su ne ke ɗaukan horo kan sanin makamar aiki a ɓangaren sarrafa na'ura da ɗaukan sauti da makamantansu a can jihar Doso. Wannan horon zai kana tsawon kwanaki biyar ko ce ma'anar shi Aliyu Abdullahi shugaban sashen da ke kula da bada horo a studio Kalangu ya mana na Hadiza san ƙarin haske. Makasudin eh, wannan horo shine na ilmantar da waɗannan kafofin yaɗa labarai dubarun kiyayewa idan ana maganar eh, kiyayewa ko kula ya kasu daban-daban akwai kiyayewa ta rigakafi da kuma kiyayewa ta magancewa ya malam mai injin na radio zai aiki ta yadda kayayyakin aikin da aka bashi za su kasancewa da kyau ta yadda ba za su lalacewa ba ko kuma su daina aiki ya zai gyara matsala idan ta zo muna fatan bayan wannan horo na kwanaki biyar waɗannan mahalarta talatin za su samu kwarewa kuma za su nacewa domin aza tambayoyi bisa horon da ake basu domin su kasance masu wakiltar wani kwararren mai kula da injina daga ƙarshe ya zama dole a mai da hankali wajen tafiyar da aiki mai kyau. dangance da somawar allurar rigakafi ta cutar shan inna da za a gudanar nan da 'yan kwanaki asibitin gudun mariya ya tsara wani taron watsa labarai zuwa ga shugabannin al'umma kamar yadda dr idi mamman siraji shugaban asibitin ya shaida ma muhammadu mado al'umma muka haɗu muka tattauna kuma mu shaida musu da wannan allura na rigakafi na cutar polio da za a yi 26 zuwa 29 da wata wanga wanda muke ciki ana yi a can dama amma wanga san da cewa ba mu ne nan kadai ba rigakafin ya shahi duka ƙasa ta Nijar wannan gamin 'yan ƙasar Chadi su ma suna yin wannan allura kuma akwai ƙasa ta Najeriya kuma wannan cuta an kamu da ita tana sa yaro mailla ya rasa kahuwan shi na wajen tahiya to shine wannan ake gudu kowa ya bada gudunmuwa kowa ya bada haɗin kai a cikin ƙasa kowa ya samu amma yaron shi wannan allura ta rigakafin polio Ƙungiyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin mazauna karkara kafa na tare da abin hannun tsarin mazauna karkara da ke kula da al'amuran kiwo a yankin Sahel. Ta tsara wani taron bayar da horo zuwa ga makiyaya kan shawo kan rigingimu a cikin ruwan sinhi. Zaman taron da ya soma yau zai ci gaba har zuwa jibi. Kowane batutuwa ne za ta tattauna a kansu. Gade Buhari Lawali bai bayar da horon a cikin firarsu da Sumana Amadu. Za mu yi wani hange kan albarkatu a Nijar za mu ganin waɗanne irin rigingimu ne ake yawan samu a Nijar da ke da alaƙa game da samu ko da kula da albarkatu da muke da da hanyar da za a bi domin daidaita misalin yaƙi bisa wasu albarkatu da ke bisa wani wurin jama'a ba haka za a kula da shi ba a wani wuri na mai zaman kanshi dole a san wurin da wannan arziki yake tun lokacin mulkin mallaka akwai wani tsari da aka kafa domin kula da waɗannan albarkatu har zuwa shekara ta ta goma inda aka sa hannu kan wani kuduri game da harkar kiwo sannan kuma za mu ganin wasu tsare-tsare akwai tsare-tsare na hukuma da suke na akwai kuma tsare-tsare na gargajiya za mu ganin kusanta da ba ta tashin hankali ba na rigingimu musamman ma yin saurare akai-akai da kuma sadarwa ta lumana domin kawar da rigingimu yanzu sai rahoton namu na musamman Kundin mazauna karkara ya kunshi dukkan abubuwan da ake samu a bangaren karkara cewa da filayen noma albarkatun kiwo da tsirrai da ruwa da sauransu. Domin tafiyar da wannan albarkatun kasar Nijar ta girka wata kungiya wadda gurin ta sama gaba shine kirkiro da dabaru na zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'ummar karkara. Sai dai har yau ana cin karo da wasu rigingimun a cikin wasu yankuna na kasa kamar yadda Idi Leko magatakar da kungiyar ta ya shaida ma Aliyu Yali Abdulmumuni. Amfani da fili a ƙasar Nijar so da yawa yana haifar da rikice-rikice. Cikin wa'anne yankuna ne aka fi samun rikice-rikice. Danganci da irin wannan rigimar hakika akwai karkarun da za a iya cewa sun yi suna. An kuka ɗauki misalin jihar Doso musamman ma gundumar Boboi ko kuma jihar Tawa musamman gundumar Kwani da wajen Keta. An kuka ɗau maraɗi dangance da yawaitar al'umma da kuma matsin hilayen. Kenan a wa'annan karkarun a nan ne inda rigingimu ke maimaituwa har ma jihar Doso an kuka ɗau gundumar gaya karkara ce da ake iya ɗauka tamkar karkara mai fuskantar rigingimu a cikin ƙasar Nijar. Kai a takaice dai wannan karkaru ne za a iya ɗauka inda ake rigingimu. To menene dalilan? Ya danganta da irin rigimar tana iya kasancewa ko na da'awar mallakar hilaye ne tsakanin manoma da cewar ai gonan nan kakana ya arama babanku za ku ce yanzu saya kuka yi hakan na zama wani tushen rigima akwai akwai kuma batun ɗibar iyakar gona tsakanin manoma akwai saye da saidawar hilaye ba tare da rubuta yarjejeniya ba ko kuma samun wani shaida shi ma tushen rigima ne wani dalilin da ke haddasa rigima kuma shine batun ɓanna cikin gona tsakanin manoma da makiyaya in wani rikici ya taso yaya ake shawo kan shi idan rigimar ta bullo tsakanin al'ummomin biyu ko kuma tsakanin mutum biyu da sulhu ake somawa tukun in ba a samu sulhun ba sai a je wajen mai gari ko shugaban ruga ko kuma mai anguwa an sulhun bai samu ba a can za a yi rahoton nuna rashin jituwa an kuma sulhun ya samu za a yi rahoton samun sulhu an ko rahoton rashin samun sulhun ne sai a tura su zuwa wajen sarkin shabda kanto kenan ko kuma shabda gurkuma ya danganci da fasalin nan ma an sulhun bai samu ba za a yi rahoton rashin jituwa an sulhun ya samu za a yi rahoton jituwa ta daga nan rigimar an kashe ta an ko bai samu ba za a yi rahoton rashin jituwa a tura zuwa ga harabar sultan misali a nan ma sulhu za a nema an bai samu ba za a rahoton rashin jituwa to daga nan bangaren biyu za a tura su gaban koti amma shi ma juju doka ta tilasta mishi sai ya so mu jarrabawa da neman sulhu don sulhu ita ce hanya mafi fa'ida kuma ko da juju ya yanke shari'ar an bangare guda ya ce bai yarda ba to akwai wasu hanyoyi da ake iya bi kamar zuwa kotun ɗaukaka ƙara kai har ma zuwa kotun ɗaukaka ƙara mafi girma. Nan muka zo ƙarshen labarin sashen Hausa sai an jima.